الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم تالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أهب بالملك منه ولم يوت ساعة من المال قال إن الله استفيه عليكم وزاده وسطا في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آد ملكي أياتيكم تابوت أياتيكم تابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تهمل الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن كالشمس في الضحاها وبسنتك القمر إذا تلاها فمن تبعها سر في ضيء النهار إذا جلاها ومن أعرض عنها تخبط في ظلمة الليل إذا يغشاها والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مسلمي بركة مجسادوا mu da saduwa a cikin wannan yammaci na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1438 wanda ya daidai da sha hudu ga watan shida miladiya annabi Isa alaihi salam shekara 2017 da fatan ba manta ba muna gabatar da wannan tafsiri na alkur'ani mai girma a cikin wannan masallaci na kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wanda yake cikin wannan unguwa kuma a cikin wannan karamar hukuma ta jos ta arewa a cikin jihar filato a cikin najeriya da fatan ba manta ba jiya mun karanta kissar banu isra'il waɗanda suka nemi annabin allah ya fitar musu da wani shugaba domin su je su yaƙi saboda an karkashe su an ɗauke 'ya'yansu an ɗauke su a matsayin bayi don haka su suna neman annabin Allah fitar musu da wani jagora wanda zai zamo shi ne sarki a gare su domin su je su yi yaƙi to lokacin da aka wajabta musu yaƙin kuma gaba ɗaya sai suka fashe suka gudu gaba ɗayansu sai kaɗan ne daga cikinsu suka tsaya wannan ya nuna ma al'umma cewa mutane su daina jangolo musiba ko su jangolo yaki domin yaki ba abun wasa bane domin hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari hadisi na 2804 manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tatamannu liqa al kada ku yi fatan haduwa da abokan gaba was'alullaha al ku roki Allah subhanahu wataala lafiya da zaman lafiya fa idza laqitumuhum fasbiru amma an kun hadu da su to ku yi hakuri maganan ja da baya kuma babu shi kowa sai ya tsaya a bakin daga kawai sai kuma yadda Allah yi to wannan shine abin da ya faru sun nema an ba su sun gudu sai yan kaɗan to shine kuma ubangiji ta'ala yanzu kuma zai fara mana kissar yaya menene ya gudana tsakanin shi annabin da waɗannan mutanen sai Allah ce mini وقال لهم نبيهم إن الله تالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولو يوت سعة من المال قال إن الله أسأله عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم ubangiji ta'ala ke labarta mana nan yake cewa wa qala lahum nabiyuhum sai annabin nan nasu yace musu inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika lalle ubangiji ta'ala ya aiko muku taluta shine sarkin ku wanda zai zama jagoran qalu sai suka ce anna yakunu lakum mulku alaina ya zai zama mulki shi zai zama a gare mu wa nahnu ahqqu bil mulki min mu ne muka fi cancanta da mulki walam yu'ta sa'atan min al-mal kuma ba bashi wani yarwa irin ta dukiya ba sai annabin Allah ce inna Allah astafahu alaikum ubangiji ta'ala ne ya zabe shi a gare ku akan ku wa zadahu basqatan fil ilmi wal jism kuma ubangiji ta'ala ya kare shi da ilimi wal jismi da kuma jiki shine wa zadahu basqatan fil ilmi wal jism ubangiji ta'ala ya kare shi da dukiya ga kuma Allah madaukin saki ya kare shi da ilimi da kuma jiki wannan shine ka gane idan Allah madaukin saki ya zaba abu to mutun ya bashi a haka inda yake sai kuma yake cewa su wallahi insha ubangiji ta'ala yana bada mulkin shi ga wanda ya so wallahu wasim alim ubangiji ta'ala shine mai rubucin mai ilimi mun ji labarin waɗannan mutanen sun nemi annabin Allah ya fitar musu da wani jagora to gashi an fitar musu da shi shine wa qala lahum nabiyuhum inna allaha qad ba'atha lakum ta malika shi annabin nan nasu yadda alqur'ani yazo nan da sunan shi annabi bai ambaci sunan shi ba duk da yake jiya mun ji ɗaya daga cikin malaman tafsiri ko waɗansu daga cikin malaman tafsiri suna cewa shamun bin nun wani sun ce shamwil ne to duka waɗannan zantuttuka ne dai in ji malamai magana mafi inganci ne Allah subhanahu ta'ala ya fitar da wani annabi a cikinsu kuma suka zo suka neme shi domin ya fitar musu da wani sarki wanda zai zamo shi ne jagorinsu a wajen yaƙi to kuma ga shi allah maɗaukin sarki ya fitar musu da wannan jagoran nasu shi ne talut wannan talut ɗin malamin tafsiri suka ce wai ismuhu sunan shi shawil bin qais shawil bin qais min auladi bunyamin min auladi min auladi bunyamin bin yaqub alaihi salam wai sunan shi kenan amma duk da yake wasu malamai sun ce a'a shi dai talut ubangiji ta Allah kira shi talut waɗansu malaman tafsiri suna cewa ai wa luqiba bi hadha al-ism li tulihi ana mai lakabi da wannan suna saboda tsawon shi ne mutum ne mai tsawo to shi dai amma alqur'ani ya ce an aiko musu taluta malika taluta shine sarki a cikin su to da aka aiko musu wannan sarki qalu sai suka ce anna yakunu lahu almulku alaina ya zai zama mulki a gare shi akan mu wa nahnu ahaqqu bil mulki min kuma mu ne muka fi cancanta da mulki wannan shine zancen da suka ga mu annabin Allah mu ne muka fi cancanta da mulki malamai suka ce menene dalilin da yasa suke wannan magana suka ce ai dalili shine li'annahu laisa min sabuqin nubuwati wal mamlaka domin shi baya daga cikin wato jini irin na sarauta sannan kuma baya daga cikin wato jini irin na annabtaka wannan shine dalilin da yasa suka yi wannan magana anna yakunu lahu mulku alaina ya zai kasance kuma iya da mulki akan mu dalili shine saboda shi ba jini ne na sarauta ba kuma shi ba jini bane na annabtaka wannan shine dalilin da sa suka yi wannan magana domin li'annal mamlaka saboda ita sarauta makhsusatun bi Yahuza. yahuda ita sarauta ta zama ta banta ne da jinin yahuda shi kuma yahuda shine fatso na annabi Dawud alaihi salam da annabi Sulaiman alaihi salam to kaga kenan shi baluta bai daga cikin wannan dangi na farko sannan dangi na biyu da ya sa suka kore cewa bai dace a ce shi balutan nan ya zama ne sarki a gare su ba dalilinsu shi ne shi bai daga cikin jini irin na annabtaka wanda suke da dangantaka na annabtaka a wannan zamani malamai suka ce shi ne lawi bin yaqub alaihi salam to da shi baya daga cikin waɗannan dangogi guda biyu shi talut lam yakun min ahadi sibtaytayn bai daga cikin waɗannan dangogi guda biyu shi dai kawo min auladi bunyamin iya daga cikin ƴaƴan na bunyamin to ya za a ce kuma shi zai zo ya zama mulki a gare mu sai shi kace anna yakunu lahul mulku alaina anna hamzatul istifham ne anan hamzatul istifham lil inkar shi sa wasu malaman tafsir suka ce lil inkari domin suna musu akan irin wannan hukunci ya za a kawo mana wani mutum wanda yake shi bai daga cikin waɗannan dangogi guda biyu da yawa daga cikin malaman tafsir suka ce anna yakunu lahul mulku alaina yahtamilu ihtimalai yana daukan abubuwa guda biyu al-muhtamal awwal abu na daya da zancen yake dauka shine anna yakunu lahu mulku alaina nan al-istikshaf ne wal buhuth an ma jara bainahum suna bincike ne akan shin ya al'amarin yake a ce mutumin da bai daga cikin waɗannan dangogi guda biyu shi ba ɗan sarauta ba ba ɗan annabtaka ba kuma a ce yau gashi shine kuma zai zamo ya zamo shugaba a gare mu wannan shi ne tambayar da suke tambaya ce ta son a musu bayani waɗansu malamai suka ce a tambaya ce ta al ta wato gujirowa su ba su yadda da irin wannan ba dan me za a kawo mana mutumin da bai zamo ya cancanta ba dan me za a kawo mana shi wanda da yawa daga cikin malamin tafsiri sun ce wannan ita ce magana ma da tafi inganci anna yakunu lahu al-mulku alaina dan mai mulki zai kasance akan mu wa nahnu ahaqqu bil mulki min kuma mu ne muka fi shi cancanta da mulki walam yu'ta sa'atan min al mal kuma shi gashi ba a bashi yalwa irin ta dukiya ba kaga sun fito da ƙararren zancen abin da suke biki nan dama zancen dukkan wani wanda yake da sarauta ko yake da wani abu to shine ya maka gorin kuɗi ba ka da kuɗi to don haka bai kamata ma ka nemi sarauta ba ba ka da kuɗi bai kamata ka nemi shugabanci ba shine suka ce walam yu'ta sa'atin min alban ba ba shi yalwa irin ka dukiya ba wannan zance da suka yi cewa ba ba shi yalwa irin ta dukiya ba wannan ita ce magana ta manya-manyan kafaran duniya wanda su ma idan suna so su takin din mutum su nuna cewa kai baka isa ba sai a maka gori ita dukiya wanda kuma ita dukiya Allah subhanahu ta'ala bai ba wani mulki ko wani sarauta ko wani matsayi wai dan kana dukiya Allah ba baka wannan domin dukiya wata aba ce ta wato abun wofantarwa aba ce wanda take idan mutum ya rike ta ɗaiɗaiku ne suke iya rike dukiya kuma dukiya ta zama dalilin shigansu aljanna kisa hadisi ya tabbata cikin sunan tirmidhi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna li kulli ummatin fitna wa fitnatu ummati al-mal kowace al'umma tana da fitina irin nata fitina ta al'umma ta kuma ita ce dukiya kuma ubangiji ta Allah ma ya tabbatar da wannan inna ma amwalukum wa auladukum fitna sannan ubangiji ta Allah sake tabbatarwa wa'lamu anna ma amwalukum wa auladukum fitna ku sani dai cewa ƴaƴanku da dukiyanku fitina duk mutumin da yake da ƴaƴa to ya san yana son fitina in kana son ƴaƴa in kana da dukiya kana son kudinka to ka san kana son fitina shi yasa wani lokaci sai umar yana zaune a cikin majalisa sai ga wani tsohon mutum ya shigo dattijo wannan dattijo yana shigowa sai idna umar sai kalle shi sai yake ce mai kaifa asbahta ya yi gari sai dattijo yake cewa asbahtu uhibbul fitna na wayi gari ina son fitina ina umar yayi shiru yana kallon sa tsoho yana son fitina kaga shi ba saurayi ba in ba neman bala'i ba tsoho bai yi shiru ba sai cewa akrahu alhaq ba na son gaskiya ina umar sai ƙara kada kansa yana kallon shi sannan tsoho ya ƙara faɗan magana ta uku sai ya ce wa usalli bi ghairi wudu'in ina yin sallah babu alwala kaga magana ta ƙare nan take sai ya faɗa abu na ƙarshe sai ce wali fil ardi ma laysa lillahi fi sama ina da abin da Allah ma a sama bai da shi yana faɗan wannan sayyidina Umar ya ga yazo da kalma ta kafirci sai zara takobin shi ya kama shi daga shi da hannu daya kun san sayyidina Umar mutum ne mai karfi Abul Hakam Ali bin Abi Talib yana zaune kusa da sayyidina Umar nan take sai tashi sai ya ce innahu alal haqq yana kan gaskiya ala rizqi kai hakuri dan in ba dan Allah ya sa na gurin ba da tsoho ya sha takobi sai ya ce yana kan gaskiya sai ya ce ah Ya yaqulu innahu yuhibbul fitna wa taqulu innahu ala alhaq ya ce nan san fitina kuma ka ce yana kan gaskiya sai ce kwarai kuwa ai yana da hujja cikin alqur'ani ma Allah ce inna ma amwalukum auladukum fitna nan take sai inna umar sai girgiza ce gaskiya ne kafin gaskiya duk da haka fa tsohon yana hannu ba sake shi ba sai ya ce to ai yayi magana ta biyu ya ce baya son gaskiya sai ce eh ya ce baya son gaskiya kuma gaskiya ya faɗa yi ubangiji ta'ala ce wa ja'at sakratul mauti bil haqq magagin mutuwa ta zo da gaskiya ba wanda yake san wannan gaskiya in kuma akwai wanda yake so anan to mu daga mu yau da ranna ce ya gama nan take sayyidina umar ya ce eh yayi gaskiya sai ce to ai ya faɗi magana ta uku wanda in ba kafiri ba sai ce yayi ishuru nan ma yana da gaskiya ubangiji ta'ala ce inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ladina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima idan za a ma manzo Allah salati ai ba sai mutum in za a yi sallah ko za a yi salati salati kalma ta as-sala tana da ma'anan salati kalma ta as-sala tana da ma'anan addu'a kalma ta as-sala tana da ma'anan sallah sai ce ce eh, nan ma kai gaskiya sai ina umar sai ce to ni kan kowa ma fi na fahimta ne sai ce to amma ya yi wani abu magana ta ƙarshe wannan dole ne in sare kan shi ya ce yana da abin da Allah bai da shi a sama sai ce nan ma yana da hujja cikin alƙur'ani ai wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sa'ibatan wala walada ubangiji ta'ala ya ɗaukaka a sama mattakhadha sa'ibatan bai riki mata ba wala walada kuma babu yawo shi kuma tsoho yana da su ko sai aka ajiye tsoho tsoho jikinsa na rawa ya ga takobi na umar sai kalli Aliyu bin abi talibin sai ke cewa la khaira fi majlisin laysa fihi abal hakam duk majlisin da aka zauna babu kai baban hikima to babu alheri in ba dan Allah subhanahu wataala ya kaddare yana nan ba kaga da tsoho ya tafi lahira to kaga wannan anan kissa ta nuna maka yadda ita dukiya fitina ce duk inda ka biyo ita dukiya fitina ce take zamo ma dan adam shi yasa su bayan Allah na kwarai makusanta Allah zaka ga Allah subhanahu wataala bai cika ba su ma dukiya ba saboda dukiya takan iya zama ma mutum matsala shi yasa ko alqur'ani kake duba zaka ga yawanci mutanen da suka halaka masu kuɗi ne ubangiji ya Allah ce kalla inna kalla in kalla inna taga كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر تولى تبت يدا إهاب وتب ما أغنى عنه ماله ما كسب فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين alhakum takathur hatta zurtumul maqabir duka dai in ka ji alqur'ani zaka dinga jin kawai duk wata aya da zaka ana maganar kuɗi to sai ka ji kuɗin ya halakar da mutane da yawa wannan ya nuna maka cewa mutum ba wai an ce kada ka so kuɗi ba a ka so rufin asiri ba wai ka so irin malala gashin tinkin saniya yadda mutum yake nema ba a ka nemi daidai rufin asiri a rayuwarka domin idan kuɗin ya yi oba to fitina ce shi sa aka tambaye annabi isa alaihi salam akan kuɗi ya ce la khaira fi babu alheri aka ci haba ya annabin allah sai ce li annahu yujma'u min ghairi hillin ana tara kuɗin ba da hanyar halal ba sai aka ce to ya annabin Allah fa in jumi'a min illin idan an tara shi ta hanyar halal ba sai ya ce nan ma babu alheri sai aka ce a ah, saboda me sai ya ce saboda mai kuɗin la yu'addi haqqahu baya bada haƙƙin Allah sai aka ce to fa in adda haqqahu in ya bada haƙƙin fa yana bada zakka da sauransu sai ya ce nan ma babu alheri sai aka ce saboda mai yace la yaslim sahibuhu min al-kibr wal khuyala mai kudin baya kubuta da girman kai da jiji da kai akuna gani mutum na cikin kullum ana cikin AC in an zuwan gan kuma sai dai an gan mu mai da baki haka mutum ma ya fito ya tsaya yi mu'amala da mutane kyakkyawa ma ba zai iya yi ba sai aka ce to ya annabin Allah idan ya zama baya girman kai baya komai ba sai ya ce nan ma babu alheri sai aka ce to saboda me sai ya ce to karshe yuqilu alaihi hisabahu yawmal qiyamah sai an tsawaita mai hisabin saran tashin alkiyama kuma wannan hadisi ya tabbata cikin sunan tirmidhi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa yadkhulu fuqara'ul muslimina aljanna qabla aghniyaihim bi 500 am talakawa sai sun shiga gidan aljanna da shekara 500 kafin masu kuɗi su zo su shigo to sai malamai suke ta kallon hadisin nan to yanzu talakawa sun shiga gidan aljanna da shekara 500 masu kuɗi suna ina suna filin alkiyama ana ta musu hisabi akan kuɗin da suke da shi ana ta bincike kaga dan waɗannan mutanen sun ce ma annabin Allah lam yu'ta sa'atan min al-mal kaga kun gano menene sirrin hmm. dan ba bashi kuɗi ba kun gano me dalilin ai to shi sai yake magana duk mutumin da yake cikin wannan hali zai shiga gidan aljanna sai ya shekara 500 sai ka shiga gidan aljanna ka huta ka gama morewa ka yi baccin kailula kana gidan aljanna ga wani can a filin alkiyama ana mai hisabi sai malamai suka ce to dalili akan wannan mai kuɗi ya gama fantamawa a gidan duniya ya ji daɗi ya auri matar da yake so ya gina gida ya hau motar da yake so ya hau to kai ma ɗin ka shiga gidan aljanna ka riga shi shiga ka gama morewa ka rama abin da ya maka a gidan duniya ai kowa zai su wannan to shine malamai suka ce to wannan kaga babu wanda ya sai kubuta daga wannan za a tsawaita maka hisabi a gaban Allah ran tashin alkiyama to kaga mutum ta ina zai escape kenan akan maganar kuɗi babu maganar escape shi sa bayan Allah suke neman rufin asiri din da suke a rayuwarsu iya daga cikin idan mutum ya dinga kokarin yana mu'amala da masu kuɗi ko kuma kana mu'amala da waɗansu masu daraja ka wulakanta wato talakawa to iya daga cikin abin da yake janyo mu mutane musiba shi sa ubangiji ta'ala yake ba mu labarin waɗansu mutane a cikin suratul qalam waɗanda suna da gona amma kokarin su kullun aje a nome gonar domin kada talakawa su zo su taru in ana kokarin girbewa don su samu nasu raba shine ubangiji ta Allah ce inna balawnahum kama balawna ashabal jannati id aqsamu la yasrimuna musbihin wala yastathnun a ƙarshe sai Allah ce fa asbahat kasari fatna do musbihin suna ta kokarin su killace kayan gonar domin me domin a zo kar ma talaka ya zo ya kun san talaka idan ana dan ko mai kuɗi ne ke dan gyara kayan shi sai a zo a dan tsaya ana kallo ko za a iya taimaka musu to sai suka ce mu tafi cikin dare mu gama kar ma a ce wani talaka ya zo gurin sai Allah madauki saki ya turo mala'iku suka matafi shi gonar sai ta zamo kamar karmami kamar duhun dare ji Abdullahi bin Abbas kamar ba kamar ma kamar ma babu ta gona a gurin to kaga wannan sakamakon idan misali mutum ya da kuɗi na wulakanta waɗansu kenan shi sa. hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim manzo sallallahu alaihi wasallam ke nuna daraja irin ta talakawa har idan aka zo gurin abinci ko aka zo wajen walima manzo Allah sama yake cewa sharru ta'ami ta'amul walima yud'a laha al-aghniya wa yutraku al-fuqara mafi sharin abinci shine abincin walima sai a zo a kira manyan masu kudi a sasa high table a sanya musu kaji a sanya musu wani cibita lakasira ga ruwan sha na roba a sanya musu komai har da wani roba take kawai a sassanya a gefe kuma tsabar ragin jin daɗi sai a zo da wata leda a ajiye musu a gefe a ajiye wani ƙarin extra idan sun ƙoshi su ƙara ibo wancan ɗin su ajiye su tafi da shi gida ko kuma talaka kuna kallo ce can an kusan gama sai a dinga ɗauko zobo ana ce kai ce kai kai ma rike wannan to ku taya hakuri sai an je aljanna kaga wannan yana nuna maka cewa kenan hikima ta Allah subhanahu wataala in kaga ya bar mutum duk wani mulki da wata wato annabtaka da mutanen kirki Allah yakan ba su babu kuɗi domin ya nuna maka ba wai kuɗi shine hadafi a rayuwa ba idan ka duba rayuwar Imam al Bukhari wanda babu wanda zai kawo maka hadisi wanda yake garari ya garo mafi inganci fiye da Imam Bukhari to malamai suka ce idan ka duba tarihin Imam al-Bukhari Allah matsakin sarki sai ya takaita rayuwar shi sai Allah matsakin sarki ya sanya Imam al-Bukhari ya zamo talaka ne abincin da zai ci ma sai ya je ya ba da jinginan kayan shi tafiya yake da kafa ma babu takalmi a kafafun shi har sai ya je in ya samu ya samu kuɗi sai ya zo ya karfi takalmin shi sai ya biya kuɗin sai ya karfi takalmin shi ya ci gaba da tafiya takalmi wasu malamai suke ce kana ya'kulu min nabatil Abu, imam al-bukhari tafiya yake idan ya ga dan bishiya ta dan yadda wani dan mangoro ko dan wani abu haka sai ya dauka goge ya dinga ci shine fa imam al-bukhari imam imam ahmad bin hanbal wanda imam az-zahabi a cikin sirr a'lamin nubala yace huwa shaykhul islam huwa al-imam haqqan wa shaykhul islam sidqan imam az-zahabi yake cewa shi shugaba ne na gaskiya kuma malami ne cikakken malami amma duk da haka kana hannu na alaihi inda khubbazi sai ya dauki takalmin shi zai ba da shi jingina a gurin mai dan gasa waina ya dan ci in ya gama ci sai ba takalmin shi dan na samu kuɗi zan ba sai karfi takalmin na sai shi ma ya tafi babu takalmi Mughira bin Shu'ba hadisi cikin Sahih Bukhari yake cewa kunna fi bala'in shadidin namusul jilda wan nawa min alju yake cewa muna cikin bala'i mai tsanani zuwa muke muna birgima muna hada fatar jikinmu da ƙasa saboda tsananin yunwa amma babu abin da za mu ci kuma ga manzan Allah kusa da mu abu huraira wanda shi ne hawiyatul ilm shi ne kwamfuta da ta tattaro hadisan manzan Allah mafi tsoka da yawa yake cewa hadisi cikin sai Bukhari. wa inni wa innaka la ra'aytuni la akhiru fi bayna minbar rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hujrati aisha zaka ganni ina birgima ina suma daga minbar manzo zuwa dakin aisha saboda tsananin yunwa wani idan ya zo wucewa zai ɗauka ni mahaukaci ne ya ce wa ma bi junun wa ma bi illal juwa ban da hauka wallahi ba komai bane in man da yunwa to ba za a yi ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi cikin sahih muslim yakan iya yin wata biyu wata uku ba ɗaura tukunya a gidan shi ba har matan shi suka fara tunanin to ya al'amarin zai kasance haka ya rasulullah a matsayinka nan take ubangiji ta'ala ya saukar da aya idan kuna so a miyar muku da duwatsun nan na garin maka da madina a mai da su zinari gaba ɗaya za a yi muku allah shi ga dama ya bar shi haka don wata hikima wata rana hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga gida yunwa ta dame shi yace bari je gidan Sa'id ibn Abubakar ko zai samu abinci ya kama hanya kenan sai ga Abubakar ya fito da tsakiyar rana abubakar ya ce bi abi anta ummi kai ne fansar mahaifina da uwata ma'ana ka fi babana da uwata daraja a duniya ina za ka je a tsakiyar ranar nan sai ya ce yunwa ce ta dame ni ce barin je gidanka ko zan samu abinci ya ce nema abin da ya fito da ni kenan na ce barin zo gidanka sai ya ce to matafi gidan umar sun nufa kenan sai gashi ma ya fito da gida na gyara ga yunwa ta dame sa yaya ya ce yunwa sai suka ce to yanzu ina za mu yi sai manzala sun ya ce to matafi gidan abu ayyubul ansari wannan shi ne mai masaukin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna nufan gidan shi aka samu bayan ya tafi gona nan take matar ta je ta gaya mai a gona an gaya mai yayi kokari ya hada kayan abinci ya ibo duk waɗansu abubuwan itacuwa a cikin gona ya zo ya tara ya ɗauki wani dan taure ya gyara shi aka soya shi aka na dafa na dafawa aka ibo kayan ruwan sanyi aka zo aka ajiye ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka gama ci bayan an gama ci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli sayyidina Abubakar me kalli sayyidina Umar sai ya ce thumma la tusaluna yawma idin anin na'im ni'imar da suka ci a lokacin ma manzo Allah sai dai musu wa'azi za a tambaye su tashi alkiyama to wannan shine rayuwar da su suka dinga yi rayuwa wato mai takura babu wani babu wani yalwar rayuwa to dan waɗannan annabawa ko waɗannan mutane banu Isra'il sun ga ma wani annabi walam yu'ta sa'atan min al-mal ai za ku gano ba wani illa bane hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari abu dharr al-ghifari wata rana yana kusa da masallaci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shiga cikin masallacin nan ka duba mutumin da yafi kowanne daraja a cikin masallacin nan yana shiga sai ya ga wani mutum yace ya ganshi da wato alaihi hullatun akwai kaya masu tsada a jikinsa da ya ga kayan nashi masu tsada a jikin shi sai ce kai wannan mutumin ya rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan ne sai ce kware ko sai ce to shikenan je kuma ka duba mana mutumin da ya fi kowane kaskanci wanda ana gani shine wulakantacce ana zuwa sai aka duba wani mutum alaihi khaliqatun baliya kayan jikin shi ya gabu ne gaba daya sai aka ce wannan sai manzo Allah da ya kalle shi sai manzo Allah ya bada wata amsa sai ce la hada akhyaru min mil'il ardi mithla hada wannan ya fi cikin duniya gaba daya cikin kasa in ba da irin shi bane a gurin Allah kuna ganin su sune wulakantattu to waɗannan su ne masu daraja a wata ruwaya manzo Allah sa sani ce to da kuka ga wannan talakan me za ku ce sai sahabbai suka ce wannan hariyun da ne shi wannan in khatiba Allah yunka in neman aure dai ma ba za a bashi domin bai da kuɗi ai wannan shine abin da ke faruwa ai wa in qala la yustama' li qawli in magana yayi ma ba za a saurari magana shi ba ai shine abin da ke faruwa yanzu zaka ga mai kuɗi ko rigima ake mutum biyu za su a ta haɗa shi da Allah don Allah ka haƙuri ce ba zan yi haƙuri ba in sama da ƙasa za ta haɗu ba zan haƙura ba wani daga cikin unguwa ya zo ya bashi ce ba zai yi ba ladan ya zo ba zai yi ba liman ya zo ya ce ba zai yi ba amma daga mai kuɗi ya zo wuciya daga mota ya ɗan sau igilas me yake faruwa sai ce ai alaji kazawa ne mu sai ce ka yi haƙuri ka same na gida sai to alaji an yi haƙuri to ladan me za ka samu a gurin Allah to waɗannan mutane sun gaya ma annabin Allah walam ta sa'atan min almal ba bashi wato yalwa irin ta dukiya ba Ƙala sai ubangiji ta sai yake ce musu inna Allah astafahu alaikum ubangiji ta'ala ya zaƙe shi a gare ku ne wa zadahu basqatan fil ilmi wal jism kuma ubangiji ala ya ƙara mai yalwa irin ta ilimi wal jism da jiki malamai suka ce waɗannan shine siffofin duk wani shugaba da ake bukata a duniya domin ubangiji ta'ala ya ce wa zadahu basqatan fil ilmi wal jism malamai suka ce mataki na farko da ake son shugaba ya kasance da shi shine al ilm li yatamakkana bihi min umuri siyasa ana son mutum ya zamo iya da ilimi domin yadda zai samu ya dinga wato gudanar da al'amari na siyasa sannan abu na biyu ana buƙatar quwwatul badal mutum ya zama iya da ƙarfi a jikinsa kar a samu wani sakakaka haka wanda idan an zo guri ma za a iya raina shi a samu mutumin da yake wato iya da jiki sosai wanda ana ganin wato jikin shi kana ganin sa kaga mutumin kirki kuma kaga cikakken mutum shi yasa ibnu kathir isma'il bin umar ibnu kathir yake cewa wa fi hadha a cikin wannan yana nuna maka shi shugaba ana buƙatan za ilmin wa shaklin hasanin wa quwwatin shadidatin fi badnihi wa fi nafsihi ana buƙatar mutumin da yake mai ilimi ne kuma iya da kyakkyawan sura sannan iya da tsananin ƙarfi a jikinsa wanda kowa in ganshi zai iya tsorata da shi shi sa Allah subhanahu wataala ya ce wa zadahu basbatan fil ilmi wal jism da wannan dalili malamai suka ce ana buƙatar mutum ya zamo ya haɗa waɗannan siffofi guda biyu domin shugabanci ya zamo ya samu cika qala sai ce inna allaha astafahu alaikum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha Allah yana bada mulkin sa ga wanda ya so ne malamai suka ce maliku ma fil min insani wa haywanin wa jamadin dukkan wani abu da kake tunani na wato dan adam ne na dabba ne na abin da baya motsi ne object ne to Allah subhanahu wataala shi yake da iko ya bada mulki akan wannan shi yasa ubangiji ta'ala cikin suratul ali imran yake cewa qul allahumma malikal mulki tu'ti al mulka man tasha wa tanzi'u al mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika al khayr innaka ala kulli shay'in qadir mulkin na Allah ne subhanahu wataala shi yake ba wanda ya so kuma shi yake hana wanda ya so shi yasa yace wallahu yu'ti mulkahu man yasha kaga nan ubangiji ta'ala yayi isnadin mulkin mulkahu ad-damir yaudu ila Allah subhanahu wataala ubangiji ta'ala shi ke da mulkin mutane za su ta tunanin cewa ba ka dace ba ba kai ba ne ka dace ba kai ya kamata a ba ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya baka to sai muka tatsiya kuma baka da kuɗi kamar da aka dinga ma shugaban ƙasar Najeriya ka dace ba bai da kuɗi ba kowa bane shi ya tsufa sai kuma Allah ya bashi wannan nuna maka mulkin na Allah ne duk inda kai kace zaka hana mutum so sai Allah ya hukunta sai yi. shi yasa ubangiji ta'ala ce wallahu yu'ti mulkahu man yasha ubangiji ta'ala iya bada mulkin shi ga wanda yaso ne malamai suka ce wannan ita ce mashi'a ta Allah subhanahu wataala su kuma waɗannan mutanen da sun gane su mutanen banu Isra'ila nan da sun yi riko da kaddara domin tunda Allah ya zaba muku abu duk zabin Allah idan mutum ya dauke shi ai shine zabi ingantacce to amma da aka musu zabin su suka ce a kawo musu aka musu zabin sai suka ce anna yakunu lahu mulku alaina wa nahnu haqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal kaga kamar suna musu da ikon da Allah ya musu kenan to malamai suka ce waɗannan mutanen banu Isra'il din ba su yi imani da kaddara ba domin duk mutumin da ya yi imani da kaddara to sai yayi riko da abubuwa guda hudu na farko shine al-imanu بأن الله سبحانه وتعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا dole sai kai imani cewa Allah subhanahu wataala ya san dukkan abin da yake cikin gidan duniyan nan jumlatan a tare sannan in kuma a rarraba daki daki to Allah ya fi kowa sani ya abin yake abin da yake gudana a wajen bayi Allah ya fi kowa sani sai kai imani da wannan sannan abu na biyu sai kayi imani da cewa duk abubuwan da kake gani a gidan duniya ya suke faruwa ubangiji ta'ala taba hufin alwahi ya rubuta shi a cikin lauhul mahfuz kaga waɗannan suna dacewa da faɗin Allah subhanahu ta'ala cikin suratul hajji alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma samai wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir sanan hadisi ya tabbata cikin sahih muslim hadisi na 2600 da hamsin da hudu manzo Allah sallallahu alaihi hadithin Abdullah bin Amr bin As yake cewa kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50000 sana ubangiji ta'ala ya hukunta komai da kake gani a gidan duniya qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi kafin ya halitta samai da kasai bi 50000 sana da shekara 50 kai dole mutum sai ya imani da wannan shi sa wani dalibi ya zo gurin ɗaya daga cikin magabata ya same shi yake ce mai na zo in yi tambaya ne salatu as'ilatin hayyaratni wa aqlaqatni tambaya guda uku ne sun ruɗa ni kuma sun dame ni bari ku ji sai yake ce ma hiya as'ilatu menene tambayar ka? sai ce su'ali al-awwal tambaya ta ta farko halillahu mawjud fi'lan shin wai Allah yana nan a aikace wa in kana kadhalik in haka ne to arini shakla ka nuna min yanayin Allah ya Allah yake sai tambayarsa ta biyu sai ce ma huwa alqada wal menene hukuncin Allah menene kaddara ban santa ba sai tambaya ta uku sai ce idza kana shaytan makhluqun min nar idan shaytan an halice shi daga wuta ne falimada yulqa fiha to dan me za a jefa shi a cikin wuta li yu'azzaba fiha dan amai azaba a cikin wutar jahannama li'annahu la tu'atlan tu'athira ba za ta mai tasiri ba li'annahu min jinsiya saboda shi ai daga cikin wuta aka halice shi an ba kuma ta ba shaytan haka ya fito na fito da Allah subhanahu wataala don me shi za zama an halitta shi da wuta kuma ya zama a ce wannan daga laka kuma ya zo mai sujada to ne shi ma yaron abin ya ruda shi ke tambayin ɗaya daga cikin magabata waɗannan tambayoyin to bari ku ji amsar da ya bashi yana gama ya ce ka gama sai ce eh sai gaura mai mari yana gaura mai mari sai ce limaza sufatini dan me kamari wa mallabi ya ji aluka ta zabo minni me yasa kuma kake fushi da ni sai ce ba fushi nake da kai ba wannan marin da na maka ya amsa maka tambayar taka gaba sai ce magana ta farko da ka ce shin Allah subhanahu wataala yana nan to tambayar ka amsa ka anan shine tabbas Allah subhanahu wataala yana nan kuma muna iya gane Allah subhanahu wataala yana gidan duniya dalili shine da na mare ka yanzu mai kaji sai ce ji zafi ji zafi sai ce eh to ina zafin yake yanzu a jikinka sai ya ce a ah, gashi ne dai ina ji amma kana ganin shi ce ba na ganin shi sai ya ce to haka muke jin Allah a zuciyarmu amma kuma ba ma ganin shi ka an gama da shi anan sai ya ce to ma huwa al-qada wal qadar menene kuma hukuncin Allah da kaddara sai ya ce to kaddara ita ce da ka fito daga gida ka san zan mare ka sai ya ce a ah, to ya ce ka kaddara ta fada kan na uku sai ya ce to ka ce shedan an jefa shi za an jefa shi a cikin wuta to kuma ya za a yi wuta ta mai radadi har ya ji kuma domin shi ai daga wuta aka halice shi sai ce to ai wani hikimar Allah kenan an halice shi daga wuta kuma za a jefa shi a wuta kuma wuta ta kone shi sai ce to yanzu da na mareka da me na mareka sai ce da hannu da me aka halice hannu na ya ce daga laka sai ce fuskar ka kuma da me laka ya ce to ya za a yi hannu daga laka kuma ya mari laka kuma laka ta ji zafi <laughs> kaga ya bai amsocin shi gaba ɗaya kenan to dole mutum sai ya imani da wannan kaga su madin waɗannan banu isra'il da sun imani da wannan da an zauna lafiya to amma ba su imani da shi ba to na uku daga cikin imani da kaddara ta su banu isra'il sun yi ba za su tambaye annabin Allah cewa walam yu'ta sa'atan min al-mal ba tambaya ta uku daga cikin ilimin kaddara dole sai mutum ya yi imani bi anna jami'a ma fil kainati duk abin da kake ganin shi a cikin duniya din nan to bi mashi'atillah da san Allah abin yake faruwa shi sa ubangiji ta'ala a cikin suratu ibrahim yake cewa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ubangiji ta'ala yana halittar abin da ya so ne kuma ya zaba Allah shi ga dama ya zabi kadunta ya zama shine sarki a cikin su dan me za ku ga kuna musu akai sannan ubangiji ta'ala kuma yake cewa yaf'alu Allahu ma yasha ubangiji ta'ala na aikata abin da ya so sannan yace huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha shine yake suranta ku a cikin mahaifa yadda ya so in ya ga dama wani a fito da shi namiji wani kuma a fito da shi mace ce waɗansu a fito da su su biyu waɗansu su uku a cikin mahaifa waɗansu su su biyar wani kuma a fito da shi mata maza wani kuma a ba shi ‘ya'ya mata babu yadda zai yi ya auri wannan matar ‘ya'ya mata ya auro wata ya ce wannan ta ƙi aifo mun namiji ya auro ta ita ma ‘ya'ya mata ya auro wata ‘ya'ya mata Allah ya hukunta bai sai samu namiji ba amma wani kuma sai ta fushi iya jin zafi gani yake kamar matan ne sai aka samu wani gauta kawai sai ya samu matarsa sai ya ce ni fa kina yawan aifon mace fa ni fa ban yadda da irin wani bai gane cewa mashiya ta Allah bace ban yadda da irin wani abin da kike mun ba kawai sai je samu abokin sai ke ga mai abokin sa sai ya ce zan baka sirri abokina sai ya ce to ba ni sirri ya ce ka je ka sai na mai baki biyu idan ka siya ka zo ka rataye ta nima abin da nake na in ka rataye ta magana ta kare za ta aifo maka namiji kaga ba sai da mashi'a ta Allah ba da ya rata ya zuwa ya same ta cikin wannan da wannan kullun ki ga kallanta in kin tana zaki aiko namiji kwana biyu Allah sai madaukin suke sai hukunta sai mata ta aihu tana aihuwa aka kira shi ka zo ta sauka yace me ta samu kar ma ku ga mun dan kare na kar hawan jini ya hutun daga can ko bari sai na zo yana zuwa aka ce me ta aifa sai aka ce ta aifa namiji da gaske kokari a ce da gaske ya ce ha waya ga mata bar na gabas take wai shi gani yake kamar hikima shi ne aka samu haka ka gane hikima ce ta Allah a ce ta Allah idan Allah bai so ba za a samu ba. sanan na uku dole mutum yayi imani bi anna jami'al kainati bi zawatiha wa sifatiha wa harakatiha min sifatillahi azza wajalla ka gane cewa dukkan wani abu da yake gudana a gidan duniya da motsin shi da yaya yake to daga wurin Allah yake shi sa ubangiji da Allah yake Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil ubangiji ta Allah shine mahalicin dukkan komai kuma shine wakili akan waɗannan abubuwa to kaga mutanen nan da sun imani da Allah ai da ba za su zo su dinga gaya ma annabin Allah wala yu'ta sa'atan min al-mal ba kuma gashi ubangiji ta'ala ya zabe shi ne wa zadahu basatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha sai ubangiji ta'ala ce wallahu wasi'un alim ubangiji ta'ala shine wasi' mayalwaci alim kuma masani wannan siffa ce ta Allah subhanahu ta'ala. ka gane Allah yana sani da wannan mutumin shine fa dacewa a gare ku sai Allah ce mini وقال لهم نبيهم إن آتوك أن يأتيكم التابوت أن يأتيكم التابوت به سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ubangiji ta'ala ce wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakum at-tabutu fihi sakina wa qala lahum sai annabin sai ya ce musu inna ayata mulki lallai alamar mulkin shi shi wannan taruta din nan an ya'tiyakum at-tabutu sakina wannan akwatin yazo muku fihi sakinatu min rabbikum akwai nutsuwa daga gurin ubangijinku wa baqiyatun mimma taraka alu Musa sannan akwai sauran abubuwan da annabi Musa ya bari wa alu Harun da iyalan Harun tahmiluhu almalaika malaiku za su dauko muku su kawo muku inna fi zalika laayatan lakum ubangiji ta'ala ce lalle a cikin hakan laayatan lakum akwai aya gare ku in kuntum mu'minin idan ku mu'mini anan ubangiji ta'ala ya ce wa qala lahum nabiyyun inna ayatu mulki lalle ayan mulkin da za ku iya gane mulkin taluta a cikin ku an yi a ce kuma tabut ya zo muku da wani irin akwati malamai suka ce mai ce aya suna wani su malamai suka ce ita ce alama wani su malamai suka ce aya daga ayyah ne ayoyi aya wato ya'un ne guda biyu sai aka cire guda ɗaya da aka yi ta aka cire ta sai malamai suka ce li harakatiha wa infita'i ma qablaha saboda wasalin da yake gare ta da kuma wato fatahan da aka yi kafin ita shine sa aka miyar da yawon nan farko ta koma hamza sai ta zama aya wanda asalin shi shine ayya ubangiji ala ce inna ayata mulkihi an yatiyakum at-tabutu wani akwati zo muku malamai suka ce wani irin akwati ne wannan wani irin akwati ne wanda babban malamin mu Sheikh Abubakar Muhammad Gumi yake cewa wani akwati ne wanda akwai fihi suwabul anbiya akwai hoton annabawa a cikin sa Imam Az-Zamakhshari kuma sahibul Kashaf yace a'a akwati ne wanda Allah subhanahu wataala ya hukunta shi akwai at-Taura a cikin sa ina fata kun gane. wannan akwatin malamai suka ce an ya'tikum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum akwai nutsuwa daga gurin ubangijinku akan wannan akwatin akwati ne mala'ikun Allah ne za su ɗauko muku da shi ne Allah ce tahmiluhul mala'ika mala'ikun Allah za su ɗauko shi kuma wannan abin da ya faru kenan Abdullah bin Abbas yake cewa suna zaune sun tattaru gaba daya ga tsaruta a gabansu. kawai sai suka ga mala'iku daga saman bakwai sun fito daga sama sun riƙo wannan akwatin duk da girman shi sun dauko shi sai da suka zo gaban tsaruta sai suka ajiye wannan akwatin wannan su yanzurun kowa yana kallon mala'iku ido da ido wannan iya daga cikin hikima ta Allah idan Allah ya so ya hukunta abu sai ya sanya ka ga malaika ido da ido in Allah ya ga dama bisa hikimarsa sai ya sanya ka ga aljani ido da ido duk wannan iya daga cikin hikima ta Allah ubangiji ta'ala sai ya hukunta suka ga mala'iku ido da ido sun dauko wannan akwatin sun zo suka ajje a gaban shi tsaluta malamai suka ce an ajje a gaban tsaluta ne li aqallu li mulki dan a tabbatar da mulkin shi saboda me tunda suna ja suna ganin kamar shi ai bai kamata a ce mulkin nan a gare shi ba sai suka ga mala'ikun da suka dauko akwatin a ina ka aji sai aka aji a gaban shi shine ubangiji ta Allah ce tahmiluhu mala'ika mala'ikun Allah su suka dauko wannan akwatin malamai suka ce mala'ika jam'i ne na ma'lak jam'i ne mal'ak in ka ce mal'ak shine mala'ika mala'ika kuma mala'iku wannan kalma suna na mala'iku malamai suka ce an ciro shi ne daga asalin ma'alak menene ma'alak malamai suka ce mustaƙun minar risala an ciro shi ne daga saƙo. su mala'iku yan saƙo ne daga gurin Allah don haka mala'ikun Allah sun ɗauko kuma dole mutum ya imani mala'ikun Allah sun ɗauko a wannan lokacin gashi nan mutane suna kallon su to akwai mutanen da suke ganin mala'ikun Allah ai su kawai a ƙwaƙwalwa ne ake iya suranta su ba a zahiri suke ba kuma mala'ikun Allah nan waɗansu suna ganin ai ba su da jiki kawai da ƙwaƙwalwa suke magana ba a iya ganin gangan jikinsu to aika ga hadithi nan ya tabbata cikin sahih bukhari hadithi na 3207 manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibril alaihi salam yake cewa walahu sittumi jana'in wa qad sadda al-ufuq manzo Allah ya ce ya ga mala'ika jibril iya da fukafukai guda shida kuma sai da ya toshe bangon duniya Ka ga ya nuna kenan mala'ika jin iya da gangan jiki ko bai da shi iya da gangan jiki dole mutum ya imani da wannan sannan abin da zai tabbatar maka waɗannan mala'ikun dole ka yi imani da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'iku lokacin da ya zai saman bakwai Hadithi ne ingantacce wanda shi mana cikin sahih bukhari hadithi na 3207 yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga waɗannan mala'iku suna yin dawafi a ɗakin Allah bankin ma'mur da yake saman bakwai ya gansu suna dawafi su dubu saba'in idan suka shiga suka yi sallah suka zagaya suka zagaya to ba za su ƙara shiga wani sai gobe sai dai waɗansu su shiga dubu saba'in ta gaya nuna mala'ikun suna nan da yawa babu wanda ya san adadin su ban da Allah dole mutum ya yi imani da wannan in ka imani da wannan to shine ya tabbata ka yi imani da cewa tahmiluhul mala'ika mala'iku su ne suka ɗauko wannan wannan wato shi akwatin suka ajiye a gaban shi tsaluta ba don komai ba don me domin a tabbatar da mulkin da yake dauke da shi mulki ne na gaskiya ina fata kuna ganewa Don haka duk mutumin da yake kokarin zai iya yin musu ko zai iya tunanin a'a zai iya ja ai wannan al'amari bai kamata ya kasance a haka ba ya za a zo a ce mulkin nan za a zo a bashi gashi mun ubangiji ta'ala ce ayatul mulki an yake kuma tabut ya zo muku da at-tabut akwatin kuma ya zo da shi kuma an zo da shi mala'iku suka aje a gaban shi wa baqiyatun a cikin akwatin kuma akwai baqiyatun mimma taraka alu Musa akwai sauran abin da alu Musa iyalan annabi Musa suka bari to anan ne malamai suka dinga bincike menene mutanen annabi Musa suka bari a cikin akwatin ko menene shi annabi Musa ya bari malamai suka ce annabi Musa ya bar takalmin shi ne a ciki ya bar takalmin shi ne da kuma sande shi shi kuma Haruna shi kuma ya bar rawani shi ne a ciki hadda wani dan saura na wato allo allan da aka bayo annabi Musa alaihi salam wanda ubangiji ta Allah ce wa katabna lahu fil alwa'i min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay'in fakhudha bi quwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin to wannan sauran allan nan yana nan a cikin akwatin sannan bayan haka kuma akwai wani dan sauran almanni wa salwa wanda aka ake saukar ma mutanen bazu Isra'il akwai sauran shi a cikin akwatin haka aka zo musu da akwatin gaba ɗaya suna kallon shi a ciki malamai suka ce menene hikimar da yasa aka zo da wannan akwatin da waɗannan abubuwan dalili shine su banu isra'il sun kasance ba sa iya yin yaƙi sai an ajiye wannan akwatin a kusa da su suna kallon shi sai su ringa samu suna zabura da musu iya yin yaƙi to dan haka suka buƙaci su ba ba sa yin yaƙi kuma gashi in ba ku manta ba ai an yaƙe su a da can an karkashe su to wannan karkashe sun da aka yi sai waɗannan amalikawa din sai suka ɗauki akwatin suka gudu da shi to shi shine anan ubangiji ta'ala sai sanya mala'iku suka dauko akwatin aka kawo aka kawo musu to tunda an kawo musu ai an shirya su domin su yaki ai to an zo an ajiye musu akwati to kuma me ake jira kenan sai su tafi su yaƙi. domin duk abin da yake ya kamata a kawo musu da shi an kawo malamai suka ce an sanya musu abin da yake ciki alu Musa wa alu Harun malamai suka ce kaga an ce alu Musa wa alu Harun malamai suka ce babu annabin da Allah ya fi yawan ambatan shi cikin alkur'ani mai girma fiye da annabi Musa Allah ya ambaci annabi Musa alaihi salam cikin alkur'ani mai girma guri 162 a cikin sura guda ɗaya ma cikin suratul a'raf ubangiji ta'ala ya ambaci annabi Musa alaihi salam su 21 a cikin surori kuma cikin alkur'ani mai girma sura 34 Allah ya ambaci annabi Musa Isar annan Musa da Fir'auna Musa da Fir'auna saboda yawan abin da ya faru tsakanin shi kaji anan ma ubangiji ta'ala yace mimma taraka alu Musa wa alu haruna tahmiluhu al malaika Wannan mala'ikun Allah su suke daukan wannan akwatin suka zo suka ajiye shi sai ubangiji ta Allah ce inna fi zalika lallai a cikin haka la ayatan lakum akwai aya gare ku wanda ya kamata ku gane ku imani da Allah subhanahu wataala ku gane wannan hukunci ne na Allah subhanahu wataala da ya muku da ya sanya ku yi wannan yaki la ayatan lakum in kuntum mu'minin aya ce gare ku in ku mu'mine ne a wannan qira'a kenan amma a qira'a ta Imam Nafi la ayatan lakum in kuntum mu'minin sai a ja duk inda mimu sakina ta zo akwai hamza a gabanta to yana shi imamu nafi yana jan wannan masittu harakat la'ayatan lakum in kuntum mu'minin ina fatan kun gani wannan shi kadai yake da irin wannan wajihi imamu sha'a imamu nafi shi yasa imamu shatibi yake cewa wa harif li warshin kull sakin akhir sahih bi shakl al hamz wa habibu musila wa an hamzati fi fil waqf khulf wa inda rawa qalbun fil waqt saktan muqallala wa yaskutu fi shay'in wa shay'in wa ba'dhum lada lam li ta'rif an hamzatin tala wa yaskutu fi shay'in wa shay'in wa ba'dhum lada lam li ta'rif an hamzatin tala wa shay'in wa shay'an lam yazid wa li nafi'in lada yunus al an bil naql nuqila imamu shafiri yake cewa wanda kadai yake karantawa da mimu sakina in tazo lakum in kuntum mu'minin sai ce lakum in kuntum mu'minin amma khalaf wanda ya samu riwaya da imamu hamza sai ce lakum in kuntum mu'minin shine wa yaskutu fi shay'in wa shay'an wa ba'dhum imamu hamza hamza iya da ɗalibai guda biyu shine khalaf da khallad to shi khalaf din yana ruwaito ruwaya daga imamu hamza duk inda yake karatun alqur'ani mai girma sai kaje idan ni sakina tazo, zo a gamanta akwai hamza sai kaje ji yana tsaya cak cak kaman wa min ayatihi an khalaqakum kaga an sukun ne sai kuma ga hamza a gaba sai ga yana tsaya cak babu numfashi sai ya wuce cak ya dinga tsayawa to irin wannan zaka ji karatun yana baka sha'awa to wannan qira'a ce haka manzo Allah ya koyar wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba bangiji ta ala ce na fi zalika la'ayatan lakum lalle a cikin haka akwai aya gare ku in kuntum mu'minina in har ku muminai ne in kuntum mu'minin in ku mu'mine ne a wannan a kenan amma imamu nafi ina cewa mu'minin kamar da kuke jin mali na karantawa haka ne imamu hamza shi ma yana cewa mu'minina amma idan tsayawa zai amma idan ba wucewa ba zai sai fada da hamza ku gane bambancin nasu imamu hamza shi idan zai wuce ne sai idan zai tsaya sai ce mu'minin kamar da nafi yake fada amma idan kuma wato wucewa zai yi sai faɗa da hamza kamar yadda duka sauran makaranta alƙur'ani suke karanta ina fatan kun gane ubangiji ta'ala dai anan ya ce lalle a wannan abin da muka yi dauko wannan akwati da muka yi muka ajiye a gaban ku kuna kallo mala'ikun Allah suka dauko to lalle akwai aya ce ko babu aya akwai aya an shirya su domin su yi yaki to sai Allah ce mene lokaci yayi ne to bari mu dakata dai anan dan ayar in muka fara bayani akan ta za a ce lokaci amma kuma ba za mu iya tsawa ko mu ci gaba kan mu tsaya Thank <laughs> you.